Hukumar Raya Ƙasashe ta ƙasar Amurka tare da haɗin gwiwan ƙungiyar Mexico da ƙungiyar da ke wanzar da zaman lafiya tsakanin al'umma CIPP ta horar da manema labarai matakan yada labarai da za su haɓaka zaman lafiya da inganta zamantakewar al'umma maimakon haddasa gaba da ƙiyayya. Jami'in kungiyar Mexico da ke wanzar da zaman lafiya Mr. Godwin Okoko ya ce 'yan jarida na kan gaba wajen yaƙi da rikita-rikitar da ke aukuwa a Najeriya don haka suka tallafa wa 'yan jaridan na jihar Plateau kafa wata ƙungiya da za su taimaka wajen yayata labaran da za su haɗa kan jama'a. mun san dai yan jarida suna da kokari ta bai fakin saman lafiya suna da ayyukan da zai su yi da zai taimaka gina gari ba kuma rushewa ba ta gefen da aka samu matsala suna iya taimaka da kuncewa da irin su eh, labaru da suke bayarwa so muna duba ganin nan zuwa gaba a cewa labarun da suke fito daga plateau ta gefen abin suke faruwa wanda zai hada kan jama'a ne wanda kuma zai kara gari ne Mr. Godwin Okoko kenan jami'in kungiyar Mexico da ta ba da horon karawa juna sani wa 'yan jaridar jihar Plateau. Taron horarwar wanda ya janyo 'yan jarida da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Kaduna sun ba juna shawarwari kan yadda za su gudanar da aikinsu. Ibrahima Yakubu wakilin Radio Deutsche a jihar Kaduna ya ce taron bitar na da tasiri wajen inganta aikin jarida musamman a bangaren zaman lafiya. babban burin da ake son cimma shine na ƙara wayar da kan 'yan jarida a kan sanin dokokin aikin jarida da kuma ƙara ƙwarewa da hanyoyin da suka cancanta suna ba da rubutu da labarai da suka cancanci na tabbatar da zaman lafiya da kuma yadda za su ba da gudunmawa su ga ci gaban ƙasa da al'umma ga baki ɗaya a 'yan jarida na buƙatar horo bisa horo bisa horo domin ƙara ƙwarewa kan yadda za su rika rubuta labaran samar da zaman lafiya da kuma in akwai labarai da suke tada ƙura su rika ba da gudunmawa su wajen kwantar da hankalin al'umma na kuma tattauna da wasu da suka halarci taron bitar. Sunana Josiah Buzun ina yake da gidan rediyo na tarayya. Eh, wannan taron ya koya mun cewa idan zan dinga rubuta ma aika rahotanni na kada in aika abin da zai tada hankalin jama'a ko da yake akwai abubuwa da kasan gaskiya ne sun faru amma domin zaman lafiya sai ka san inda zaka sa shi domin kare tada hankalin jama'a. Ah, sunana Adamu Baba Ahmed ni ne chairman na Community Peace Observer under interfaith mediation center kaduna a plateau state babban abun da na koya ma shine yadda za mu a cikin ayyukanmu yadda za mu haɗa kai da 'yan jarida yanzu ne ma na san mahimmancin haɗa kai da su masu neman labarai akan aiki na zaman lafiya saboda a matsayinmu na sojojin kafa wanda muke zuwa mu je mu duba ga hatsarin da zai faru a unguwanninmu muna aiki ne da jami'an tsaro jami'an tsaron nan kowane irin kala amma su su kuma 'yan jaridu ba mu aiki da su sai yanzu muka ga kuskuren da muke inda a ce inda muka rike muke tuttura sako ma security kafin abu ya faru da a ce su ma muna ba su rahotanni haka da yawancin abubuwan da zai faru ba zai faru ba kuma da, kuma zaman lafiya zai dada ɗoruwa a unguwanninmu. daga ƙarshen bitar an kaddamar da kungiya ta 'yan jarida da za su taimaka wajen yada sahihan labarai da za su haɗa kan ƙasa zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria